mu na uku a yau shine ar-rahiqul maktum wato darasin sira wancan mako mun fara bayani akan matakin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance a cikinsa ah, hijira mun tsaya karatun ne a wancan mako ba a tauraro ba sai kiyan karatu muka tsaya inda malam ke mana bayani cewa sahabbai jinsi na farko na cikin garin ina nake wato dangogi guda uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya sauka a garin Madina wato ya zama kowane kowane bangare bukatar shi daban matakin da yake fuskantar wannan tarewa daban na ne ko muka tsaya ne na ta tunani na wala ya kafa to <clears throat> wala ya kafa malam ya ce ba abu ne wanda yake ɓoye ba Ana an na takwina ayya mujtama' gina duk wata gwamnati ala hadha namt wanda take kan irin wannan mataki la yumkinu an yastatibba fi yawmin wahid bai yiwuwa a gama shi a rana guda aw shaharin wahid ko wata guda aw sanatin wahidatin ko shekara guda balla budda lahu min zamanin tawilin babu makawa sai an samu zamani mai tsayi ya takamulu fihi tashri' wanda za a cika dokoki wa taknin da tsare-tsare wa tarbiyyati da tarbiyya wa tafkif da wayarwa jama'a kai wa tadrib da karantarwa wa tanfiz da zattar da dokoki shay'an fa shay'an kadan kadan wa kana Allahu kafilan bi hadha tashri Allah ya wadatu akoko Allah ya isa wato shi zai iya wannan tsari wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'iman bi tanfizihi wal irshadi ilayhi ko manzon Allah sallallahu alaihi zai iya tsayuwa wajen zartar da irin wannan da kuma shiryawa zuwa ga samar da irin wannan gwamnati wa bi tarbiyatil muslimin manzon Allah zai iya tsayuwa wajen tarbiyyar musulmi wa tazkiyatihim wato da tsarkake zukatansu wifka zalika gwargwadon yadda ake so gwamnatin ta zama sai malam ya kafa shaida ce huwal ladhi ba'asa fil ummina rasulan minhum Allah shine wanda ya aika ga ummiyai wani manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi wanda yake karanta mishi ayoyi wa yuzakkihim yake tsarkake zukatansu wa yu'allimuhumul kitaba yake karanta da su alqur'ani wal hikmata da sunna wa kana sahaba radiyallahu anhum manzon al'an eh, sahabbai sun kasance muqbilina alaihi bi qulubihim suna fuskantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zukatansu ya tahallawna bi ahkamihi suna kwalliya da hukunce hukuncen da manzon Allah yake karantawa wa yastabshiruna biha kuma su ma suna karantawa duk abinda suka samu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zama su kai ba su ma suna karantawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana kullum aka ƙara karanta musu ayoyin Allah to imanin su karuwa yake wannan shine ɗabi'a ta duk wani wanda ke karatun ayoyin Allah kullum aka karanta karuwa yake in ga ana karanta ayoyin Allah baka karuwa to ka canza wurin karatu malai ce walaysa tafsilu hadhihi almasail yin bayanin filla waɗannan matakai da suka gabata kullaha gaba ɗayan bai kasance mimma bahith mawdu'ina cikin binciken da ya kamata mu sa a littafin mu ba fa naktasiru minha ala qadar alhajja shi yasa zamu taƙaita gurgudan bukata wato irin matakin da sahabbai suka sauka a garin Madina a wannan ɓangaren na farko wato na yanda ake tsarin kafa gwamnati to ba shi ne wannan littafin yake bincike a kan shi ba amma da tunda manzo ya sauka garin Madinan kuma ya kafa gwamnati za a ɗan gutsuro cewa ga yanayin da ya biyo wajen kafa gwamnatin amma tsarin yadda ake bukata a kafa gwamnati to ba shi ne binciken mu ba wa kana hadha a'zamu ma wajahahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine mafi girman abin da manzo Allah ya fuskanta bin nisba lil muslimina ta bangaren musulmi wa huwa al hadaf al asma wato manufa ne mai girma wal matlabun nabil abin nema ne mai daraja al-maqsud min ad islamiyya wa risalati al-muhammadiyya na manufan da'awan musulunci da kuma sakon da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma'lum malin abu ne sananne annahu laysa bi qadiyatin tari'atin wannan matsalan ba matsala ce wadda take ta tazo ta wuce ba tsari'a ta dalibul istijal wadda take neman gaggawa ba bal hiya qadiyatun asliya wannan matsala ce mai tushe ta taju ila ajalin wanda ke neman lokaci mai tsawo na'am malin yace haka ne kanat hunaka qadaya tari'a cikin rayuwar sahabbai a farkon al'amari akwai matsalolin da yake ya kamata su zo su wuce ne tatsalibu halil ajil tana neman a warware shi cikin gaggawa wal hakim amma asa hikima domin da aikin da za a yi na gaggawa in ya zama dole to sai an sa hikima ahammuha musulmi na kanu ala qismaini wato mafi muhimmanci abin da ya kamata a tattauna a bangaren sahabbai a Madina farkon sauka to akwai abubuwa guda biyu su ma waɗannan din ba su ne ainihin darasin mu ba tunda ba manzo yana bayani ne akan rayuwar sahabbai ba yana bayani ne akan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai tunda ga sahabbai sun sauka to ya kamata a yi bayanin su a takaice ya ce sahabban su musulmin sun kasu kashe biyu kismin kanu fi ardihim sahabban farko sun kasance a ƙasansu ne wa diyarihim a gidajensu wa amwalihim suna cikin dukiyoyinsu ga shanaye shanu ne ake cewa ko shanu ba cewa shanaye aka ce ko ga shanu ga awaki ga raƙuma suna cikin dukiyarsu la yahummuhum min zalika babu abin da ya dame su illa ma ya yahummu rajul sai abin da ke damun yake damun namiji wa huwa aminun fi sirbihi lokacin da yake aminci a cikin iyalansa wa humul ansaru sune mutanen Madina suna cikin dukiyarsu ai yanzu idan aka ce ga kai mai gida ne ga ka da gida Allah ya maka arziki, ga abinci kana da shi ga tsumman sawa riga kana da shi ga ya kana da shi ai damuwanka kawai shine yanda zaka zauna ka hidima da wannan gidan da yanda zaka hidima da wannan dabbobin da yanda zaka hidima da waɗannan abubuwan saboda ko ka samu komai ai ba za ka fasa aiki ba allah akalla ko banza za a dafa abinci ka zauna kai ta ci ai aiki saboda haka ba abin da ya dame su sai abin da ya damu irin namijin da ke zaune cikin gidan shi cikin aminci wa humul ansaru sune mutanen madina wa kana bainahum tanafarun mustahkamun wa ada'un muzminun munzu amadun ba'id kuma dama su sun kasance waɗannan musulmin da suke cikin garin madina suna da tanafur mustakam da ada tun lokacin ma da tuntuni tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wato sun kasance suna da gudunmoyin da suke bada da dunkulewa da tsare-tsaren su da irin rayuwar da suke yi tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tun da ai manzo Allah sallallahu kafin ya je garin Madina sai da tura Mus'ab ya je shekara guda saboda haka musulmin can sun fara gane musuluncin kuma suna da tsarin rayuwar da suke bi suna da harkokinsu da suke yi saboda haka musulmin garin madina kashin farko su ne waɗannan 'yan madina wanda suke cikin gidajensu da dukiyoyinsu suna ba su da wata matsala sai matsala da ke damun mai gida wanda ya samu natsuwa wa qismun akhar fatahum kullu hadha musulmi na biyu kuma duk wannan gabaki ɗaya ya kubuce musu ba su da ba irin ba su da gidaje ba su da dukiyoyi su ba suna cikin iyalansu ne cikin natsuwa ba to wa najaw bi anfusihim ila madina sun tsere da kansu zuwa garin madina wa humul muhajirun musa yanzu muka zo kan muhajiru su ne muhajirai falam yakul lahum malja'an su ba su da mafaka ya auna ilaihi wanda za su fake wala amalun yaksibuna bihi ma yasuddu hajatihim ba su da aikin da za su yi don su biya bukatarsu wala mala ba su da kuɗi yabguna bihi qawama min al'aishi wanda za su biya bukatan daidaita al'amuran rayuwarsu qawam su daidaita al'amuran rayuwarsu wa kana adadu haula ina, su ko wadannan masu neman mafakan nan gairu kalil kuma ba yan kadan bane ila da ma yan kadan ne za a iya daukar nauyin to ba yan kadan bane banda wannan sun makanu ya ziduna yauman fa yauman kuma babu a gushe ba ƙaruwa suke yi yau da gobe yauman fa yauman yau da gobe ƙaruwa suke yi wato kaga kaman kai ne matsala ta tun karo ka dama baka warware ta ba kuma warware ta zai zama maka wahala kuma gashi tana ta ƙaruwa to kaga in ba sa ba ƙarshe sai saranda sun makanu eh, ina nake iz kana kad. udhina bil hijra saboda an riga an yi izini da hijira an ce kowa ya kwashe kayan shi ya koma garin Madina li kulli man amana billahi wa rasulihi ga duk wanda ya imani da Allah da sa an ce kada ya kuskure ya zauna ya kwashe kayan shi tafi garin ya kwashe kayan shi tafi garin Madina wa ma'lum kuma abu sananne ne annal madinata lam takun ala sarwatin ta'ila ita madina bata kasance tana kan wata dukiya mai yalwa ba dama garin madina ba wani gari ne wanda yake tare da dukiya ake da kuɗi ba kaga matsala ke fata za'aza'a mizanu hal iktisadi wannan hijiran da ake ta yi ba kakkautawa sai ya girgiza mudun mudun su na arziki a to ko kai ne baka da karfi sosai kana ta baki kullum sai kai baki ya sai ka gan ba sa ba kuma abu ya rikice daga karshe an ce baƙuwa soke shi kwana ku sai ka kai na sannan ka ka soke kwana biyu ne can abu ya ƙara tsanani sai ga sunan kama ka sauke kwana ɗaya ne yin abu ya ƙara tsanani sunan kama ba za ka sauke ba don wanda ya zo sai dai ka ba shi ruwa shi ma shi ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda babu labari saboda haka sai ya zama tattalin arzikin su yana girgiza wa fi hadhihi sa'a atal haraj a daidai wannan lokaci wa fi hadhihi sa'atil harja a wannan lokacin mai wahala qamatul quwwatul mu'adiyatul islami kuwatul mu'adiyya masu karfin nan masu fito na fito da musulunci sai suka miƙe bishibihi muqata'atin iktisadiyatin da wani abu da ya kama da yanke tattalin arzikin ƙasa don shi yanke tattalin arzikin ƙasa tuntuni ake yin shi idan ba a son ku sai a ce ba za a huda da ku ba sai a yanke kaso ku ba za a sai da mutu komi ba sai ku shiga cikin lalura qallat li ajliha al mustawradatu saboda wannan yanke alakan sai ya zama mustauradat importing kayan da ake shigowa da shi sai ya karanci wata faqamatu zurufu sahabai daga komawa su garin Madina kuma sai yunwa ya kama su an gane wannan ko wannan shi ne malin ya tsaya da maganan wato bangaren Za mu koma makaranto shi daga farko zuwa nan a gurguji sai mu tsaya ah, wato kaga kenan sahabban manzo Allah sallallahu sun koma garin Madina abin da suka fara fuskanta shine zama da yunwa sun baro can su wanda ya kasance biloniya ne shi ya dawo ɗakin da zai zauna ma bai da shi sannan gashi makota yanzu sun daina shigo da kayan abinci don ba a yarda da tare wanda aka yi a garin ba rashin kawo kayan abinci kuma sai yunwa ya kama garin so da aka sai aka camfe su daga baya suka kama ciwuka iri-iri ciwuka iri-iri to bari mu koma daga farko sai mu karanta a gurguje har da karatun makon da ya wuce kenan tunda a gurguje dama muka yi shi malam yace wa hadhihi al-asnafu thalatha dangi guda uku waɗanda suke garin Madina lokacin da manzo Allah ya sauka ashabu safwatul kiram al-barrat radiyallahu anhum ashabu safwa ma abota nagartan zuciya al-kiram masu karamci al-barara nagartatu sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine jinsi na farko jinsi na biyu al-mushrikuna kafirai alladhina lam yu'minu ba'du wanda ba su imani ba har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada zango wa hum min samimi qabalil madina kuma su ma yan madina ne na uku al-yahud yahudawa gashi lokaci yayin aka kafa gwamnati to amma malam yace ka gane yanda za a kafa gwamnati. ƙasa ce wadda aka same ta da bangarori guda uku manzon Allah na tsakiya kowa na da koken shi yana jiran ya biya mishi bukatar shi sai kuma an haɗa waɗannan ɓangarorin guda uku ne sannan gwamnati za ta kafu an gane wannan ko to malam shine dauki guda ɗaya bayan ɗaya yana so ya bayani akan sa a takaice kafin ya yi bayani yadda manzo Allah ya haɗa kansu har gina gwamnati. na ɗaya wal masailu allati kana yuwajihuha bin nisba ila ashabihi mas'alolin da manzo Allah ke fuskanta ta bangaren sahabbai huwa shine anna dhuruful madina yanayin garin madina bin nisbati ilaihim in ka alakanta su da su sahabban kana takhtalifu tamaman sun bambanta cikakken bambanci an dhurufil lati marru biha fi makka daga yanayin da suka baro a garin makka wannan shine matsalan da sabai suka fuskanta kwata kwata rayuwar ta bambanta shi yasa Hausa suke cewa tafiya mabudin ilimi Allah ma kai ce afalam yasuru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha wanda ya zauna a gida bai san a gida ke zauna ga bai san rayuwa ba sai ka fita ka gani kana kai kowa ne da ka bar garin ku in ba sa ba ka je daga kai ba kowa ba in ba sa ba ka kana gab da kai bara gab kai fa kowa ne ila ma ayin da kake wance ka riga tunani a karkashin filin ka ko yanzu akwai wata dubu talatin tana nan amma ga shi ne yanzu naira talatin ta ga gare ka fitsari ka je za ka yi aure an rike ka an ce kawo hamsin kai kuma baka da talatin ka ce fitsarin ma a ce da sauranka baka matsu ba Allah ya ce mu mu fi makkata wa in kanu tajma'uhum kalimatun jami'a su sahabbai a garin maka ko da yake kalma guda ta haɗa su wa kanu yastadifuna hadafan wahidan kuma manufar su guda ce illa annahum kanu mutafarriqina sai dai a garin maka a watsa suke fi buyutatin shatta a gidaje buyutatin shatta a gidaje daban-daban a watsa suke makahuri na ana cizguna musu an fi ƙarfinsu azilla an ƙasƙantar da darajarsu maturudi na koransu ma ake to sabai masu yin su haɗuri guda a garin maka ai ba su isa ba ai sai dai ka rika tafiya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ba a tafiya mutum biyu biyu ko uku uku kamar yanzu kai na ci an kawo maka doka kara ganka da mutum biyu kai kaɗai za a ka rika tafiya kai ɗaya Allah ya sauke da an gan gaisa da wani sai ce a ah, daga nan kanan gaisa ka wuce ko kuma haramta maka gaisawa da kowa ni ne ka zo kawai zai kai ta tafiya kai kadai Allah ya sauki So da haka mutu sabai suke a garin makka shi dai kalma ɗaya ta haɗa su manufarsu ɗaya to amma gidaje a watsa suke lam ya kullahu min al shay ba su da wani al'amari a hannunsu ba wani ba su cewa a yi ba su cewa a bari wa inna ma kana al-amru bi yadi adaihim al na hannun makiyansu ne fi dini a addini makiya ne amma a addini falam yakun ha'ula'il muslimuna yastati'una an yanshu'u mujtami'an islamiyyan jadidan musulmi ba su da daman su kafa gwamnati gwamnati sabo bi mawadihi da dukkanin sinadaran shi mawad ginshikan shi allati la yastagni anha ay mujtami'in insani fil alam irin kafa wanda baka bukatan wata gwamnati domin in gwamnati ta kafu to zai zama wato ko ba kowace gwamnati za ta iya tsayi wato ba su da irin wannan sinadaran waɗannan ginshikan wali za nara a suwarun makiyya malin ce shi sa za mu ga surorin makiyai taktasiru ala tafsirin mabadil islamiyya sun takaita ne akan wato yin bayanin ka'idoji wato fundamentals na musulunci ka'idoji na farko na musulunci wa ala ci kuma in ɓangaren shari'o'i ne sun takaita akan dokoki allati yumkinu amalu biha li kulli fardin kowa yayi shi kadai ai ga ba a farlanta sallan farilla ba a garin makka saboda tana bukatan jam'i to sallar da aka farlanta ta sai aka farlanta sunan eh, sallar nafila sallar nafila ba kowa zai bi shi bane to haka ne duk hukunce hukuncin garin makka hukunce hukunce ne wanda kowa zai iya yi a inda yake ba sai an haɗu ba haka ta shari'a ta suke wa ala targibi fil birri wa abin nan fil birri haka nan ayoyin za ka ga suna kwadaitarwa ne akan birri nagarta wal da ayyukan alheri wa makarimul akhlaqi da kyawawan dabi'u wa tarhib anir razail wad danaya da tsoratarwa akan razail akan karanta wad danaya da abubuwan da yake shine kaskanci wato kada a ga babban mutum kila yazo inda ake shan giya ko da mata ko yana rawa da mata ko yana kida ana ana kida gaban mutane yana rawa razail karanta irin waɗannan sai a ce duk a to su irin hukunce-hukuncen da ake yi ba a hana mutum ya sha giyan ba a makon kada miƙe rawa a gaban mutane in ya sha kawai ya zauna ya sha mur shi babba ne to irin waɗannan ɗabi'un aka rika koyarwa amma fil madina malam ya haska ne tunda ya ce rayuwar makka da madina kwata-kwata ba iri ɗaya ba ne shi ne sai ya haska maka gane ba iri ɗaya ɗin ne ba amma fil madina fa kana amrul muslimina bi aidihim munzu awwal yawmin amma a madina tun farkon al'amari tun ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kafa ya shiga garin madina to kambun na hannunsu ne walam yakun yusaituru alaihim ahad babu wani wanda minan nasi walam yakun yusaituru alaihim ahadu minan nasi babu wani daga cikin mutane wanda yake saman su wa hadha yani wannan yana nuna annahum qad ana lahum lokaci yayi gare su an yi wajihu masail hadarati wal umran su fuskanci ka'idojin gina kasa shine al hadara wato bunƙasa tattalin arzikin ƙasa wal umran da rayuwa nagartatta wal ma'isha rayuwa ta zama lafiyayya wal iktisad a samu tattalin arzikin ƙasa na wato arziki wanda ya dace wa siyasa a samar da shugabanci tunda su ne shugabanni a samar da shugabanci wal hukuma a samar da hukuma wa silmi wal harb a nuna mu mutane wato ka'idoji na zaman lafiya da kuma in tashin yaki ya taso to ga yadda za a yi wa an tufassila lahum masailul halal wal haram kuma lokaci yayi kenan da za a yi musu bayanin wannan halas ne wannan haram wal ibadatu da ibada wal akhlaq da kyawawan dabi'un da dama can suna kai wa ma ila zalika min shu'unil hayati da sauran abin da ya kamata na al'amuran rayuwa tunda dama ai manzo sallam an turo shi ne ya ceto su da tunzira qauman ma unzira aba'uhum kamar muka karanta a can baya a cikin masalil jahiliya an aiko shi ne mu mutane wa'azi wanda ba wai su ba iyayensu ma ba musu wazi ba duhu ne ke dukan duhu kai haka ake irin wannan wurin ai tashi hankali ya zo ba fa su ba iyayensu ma ba a musu ba su karatu ba kaga yawan nan sai dai ka dauki goran ka kawai da fatan ka je ka zama ka tuno ma zai da sai ran da nasara ta samu dan ba a san ta inda za a kullo ba iyayen ma kai magana ba su gane balanta na yayan ai malam yace in baka gane wannan sakon ba ana lil ne lokaci yayi ga musulmi kenan an yakunu mujtama'an islamiyyan su kasance sun kafa gwamnatin musulunci Ya yakhtalifu fi jami'i marahilil hayati wanda ya bambanta a dukkanin matakan rayuwa al-mujtami'i al-jahili daga gwamnatocin jahiliya gwamnatocin jahiliya na duniya wa yamtazu an ayi mujtami' yujudu fil alam al-insani ya bambanta da duk wata gwamnati da ake samun ta a duniya a wannan lokaci kuma ya zama daga wannan lokaci har abada musulunci shike gaba wa yakunu mumathilan lid-da'wati al-islamiyya ya zama wuri ne cibiya ce ta da'awar musulunci allati ana lahal muslimuna al alwana wanda musulmi suka ana in an ce ana da ainun suka dandana, wanda musulmi suka dandana, dama irin wannan gwamnatin ake nema sanadiyyanta ne aka dandana wa musulmi alwana minan nakali nau'o'in cutarwa wal azabi da azaba ta ashar sanawat tsawon shekara goma ai dama gwamnati suke so su kafa su tura wancan gwamnati su kafa wata sanadiyyan ba a yi da su kafa wata gwamnatin bane yasa aka dandana musu azaba ba karama ba to a kira sallan sai mu ƙari bismillahir rahmanir rahim malan yace wala yakhfa anna takwin ayya mujtama malam yace ba ko koyayye ne ba kafa duk wata gwamnati ala hadhan namt irin wancan gwamnatin da aka faɗa a sama ana so a kafa wata gwamnati ce wanda ba taɓa yin irin ta ba a duniya ta bambanta da duk wata gwamnatin da aka taba ganin ta kenan gwamnatin da za a kafa ba a taba ganin ta ba kafin manzo sallam ya kafa ta wannan ci to ko ba zai zama boyayye ba kafa irin wannan gwamnati la yumkinu an yastatiba fi yawmin wahidin ba zai yi wa a gina ta irin wannan gwamnatin a rana ɗaya ba kawai shikenan manzo Allah na zuwa aka bashi tutan kawai shikenan sha ga rana ɗaya kawai duniya ta canza ba zai yi ba au shaharun wahid ko a ce wai a wata guda shikenan kawai sai a ga gwamnatin ta samu au sanatin wahida ko shekara guda bal malam yace ba haka bane labuda lahu min zamanin tawilin ba makawa sai an ta samu lokaci mai sai kenan lokacin da shi manzo Allah ya zo garin nan ya iske abu a dagwalgwala abu a lalace yau ana so a samar da a tashi daga wancan a koma wani sabon tsarin gwamnati lafiyayyen gwamnati a ce za a samu a rana guda a wata guda shekara guda yana neman zamani ne mai tsawo ya takamulu fihi tashri'i wanda za a har shari'an dokokin za su cika a rinka bin su a hankali har su cika wattaqnin sannan a itikanin shi a nagarta shi a rinka bin mataki mataki wa tarbiyati kuma yana buƙatar ma sai an yi tarbiyyun waɗanda za su kafa gwamnatin Wata taskif kuma sai an wayar da su wata tadrib an rika ba su nau'o'in training tadrib wa tanfidhu shay'an fa shay'an kuma duk ka'ida da za a kafa kada a kafa ta gaba daya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan za a yi to sai a samu da irin wannan gwamnatin lafiyayyen gwamnati wa kana Allahu kafilan bi hadha tashri' kuma Allah ne ya tsayu wato wato wajen kafa wannan doka wannan wannan tsari wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman bi kuma manzo ne ya zantar wal irshadi ilayhi ya nuni zuwa ga yadda za a samar da wannan gwamnatin wa bi tarbiyatul muslimin da tarbiyyar musulmin wa tazkiyatihim da wanke zukatan su kazalika gurgudan yanda za a iya samar da irin wancan gwamnatin da ake so a samar Allah ce huwa ladhi ba'atha fil ummiina rasulan minhum shine wanda ya aiki manzo a cikin ummiyai kuma shi ma dan cikin su ne yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyi wa yuzakkihim yana wanke zukatansu wa ya'limuhumul kitaba yana karanta da su alqur'ani wal hikmati da sunna wato kenan kaga kafa gwamnatin da ake so a kafa dole ba zai yiwu a kafa ta a lokaci guda ba in banda ma Allah ne ya tsaya da tsarin to ai ma tsarin ba zai yiwu ba kuma banda manzo Allah ne ya tsaya wajen aka sa ya tsaya wajen tarbiyyantarwa da tarbiyyantar ba zai yiwu ba saboda duniya ce gaba ɗaya ba ake so a haska ba abu ne ma yana da hasken shi aka lalata shi ake so a gyara ba a'a gwamnatin za a kafa ba ta a duniya ba ta yanzu ne za a kafa ta to kaga tana buƙatar lokaci to ko abu ne lalace kace zaka gyara sai ka sha wahala shi to balantana ba shi yanzu ne zaka zo da shi wa kana sahaba radiyallahu anhum muqbilina alaihi bi qulubihim sahabbai sun kasance sun fuskanci manzon Allah da zukatansu tahallawna bi ahkamihi suna kulliya da hukunce hukuncen da manzon Allah wasallam ya fada wa yastabshiruna biha kuma suna bushara da ita wato in manzon Allah ya karantar da su abu to za su aikata daga akan su kawai a a za kuma su karanta biyu kenan wa idza tulit alaihim ayatu zadatuhum imana kullu aka karanta musu aya imani karuwa yake gare su su sahabbai kamar yadda muka ishara duk inda aka ce zaka je ka sa littafi ka karatu ni kaga imanin ka baya karuwa to ka canza makaranta kawai inda yake difa shi dariya za ya da daraku kawai a watsi a ka nemi inda zaka je ka karatu walaysa tafsil hadhihi almasail kullaha min mabahith mawdu'ina yin bayanin kafa gwamnati baya daga cikin research din da ke gaban mu in ji malam a wannan littafin tunda ai malam ba yana bayanin yadda ake tsara sabon gwamnati ne yan abu ya lalace ba zai bayani ne akan rayuwar manzo Allah sallallahu sai dai manzo sallallahu yana da alaka da ya shigo wata kasa zai kafa gwamnati abin ya lalace shi ya ce zai dan haska kaɗan amma ba wai ya kafa ka'idoji da bayanan yadda ake kafa sabon gwamnati lafiyayya ba da siyasa nagartatta ba ba shine binciken shi ba fa naktasiru minha ala hadhihi ala ala ala qadar alhaja haja malai ce za mu takaita ne gurgudan bukatan da muke yi kawai amma ba bayanin yadda ake kafa gwamnati ba wa kana hadha azamu ma hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musulmi lil muslimin wannan shine mafi girman abin da manzo Allah ya fuskanta ta bangaren musulmi wa huwa al asma kuma shine manufan mafi girma wal matlabun nabi bukata mafi girma al-maqsudu min ad-da'wati al-islamiyya wa risalati al-muhammadiyya kuma shine manufan da'awar musuluncin da sako man da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafa gwamnatin saboda haka kafa gwamnatin shine babban aikin kuma ga sahabbai sun zo sun fuskanta sun samu gwamnati sun samu yanayin da za su kafa gwamnatin wa ma'lumun annahu laysa bi qadiyatin tari'atin tadabbu al-istijal malam yace yin bayani akan irin wannan gaba ba matsala ce wadda takan zo ta zo ta wuce ba ah. tadlibul istijal wanda take neman gaggawa matsalan yanda sahabbai suka hadu da yanda za a kafa gwamnati ba matsala ce da take neman a zo a yi ta a wuce ba bal hi qadiyatun asliya matsala ce mai tushe ta taju ila ajalin tana neman lokaci ne mai tsayi na'am kanat hunaka qadaya tari'a malam yace eh to tsarin kafa gwamnatin akwai wasu matsaloli wanda yake ya kamata su zo su shude ne dalibul halli al'ajil tana neman a warware su cikin gaggawa amma tunda za sa gaggawa ne wal hakim a sa hikima domin in abin da yazo yana bukatan kai shi da gaggawa to kuma ana bukatan kai shi da hikima in ba haka ba to sai a samu matsala don shi gaggawa ga baki ɗayan shi hadari ne amma akwai lokacin kuma da ake neman gaggawa to duk lokacin da gaggawa ya taso ya zama wajibi ana bukatan shi to kuma ana bukatan a sa hikima a lokacin gaggawan ahammuha annal muslimina kanu ala qismaini mafi muhimmancin su a yanayin tsarin kafa gwamnatin shine tunda malam yana so ya bayanin matsayin sahabbai ne a wannan gaban aikin da ke gaban su dai kafa gwamnati ne ko za su kafa daular musulunci wanda shine manufar da awan to musulmin sun kashi kashi biyu ne kismin kanu fi ardihim kashin farko suna cikin garinsu su ne wa Rihim kowa na cikin gidajen shi wa amwalihim na cikin dukiyarsa ga dabbobinsa ga gonakin shi na dabino ga sana'arsa la yahummuhum babu wani abin da ya dame su min zalika daga irin wannan yanayin rayuwa illa ma ya yahimmur rajulu sai abin da ke damun namiji wa huwa aminun fi sirbihi lokacin da yake da aminci a cikin gidansa wa humul ansar yan madina domin wato akwai jinsin farko suna cikin dukiyarsu ne suna cikin gidajensu suna cikin harkokinsu ba su da wani aikin da ke gabansu sai abin da aikin da yake zama wajibi ga mai iyali a cikin dukiyarsa in kana da dukiya kana bukatan ka kula da dukiyanka in kana da gida kana bukatan ka kula da gidanka in kana da iyalai kana bukatan su ne shine abin da dame su wa kana bainahum tanafurun mustahkam kuma tuntuni dama suna da alaka wato nagartacce wa da'un mun zu abin nan zu min abin nan zu amadin ba'idin tuntuni wato tuntuni dama suna cikin tsarin su su mutanen Madina wa ismun akhar fatahum kullu hadha to kashi na biyu kuma su ba su da wannan gabaki ɗaya wannan ya kubuce musu kenan ba suna cikin gidajensu bane ba suna cikin dukiyoyinsu bane ba suna cikin sana'o'insu bane haka nan suke najau bi anfusihim ila madina sun dai gudu ne suka tafi garin madina sun tsira da rayukansu ne wa humul muhajiruna sune muhajirai falam Kun lahum malja'an ya'una ilayhi ba su da Malja'a, mafaka inda za su buya wala amalun yaksibuna bihi ma yasuddu hajatihim ba su da aikin yi sun zo ne kawai wala mala ba su da kuɗi ya bulguna bihi ƙawaman min al'aishi, wanda za su daidaita al'amarin rayuwarsu ba su da sisi wa kana da haula illa Ina, gairu kalil so su kuma waɗannan wanda suka zo ba su da wurin zama ba su da aikin yi ba su da kwandala ga su suna da yawa to ba nan ne ma matsala take ba sun makanu yaziduna yawman fa yawman kuma yau da gobe kullum karuwa masu ki to ko kai ne aka ce gashi kana cikin matsala ko matsala ba kawa karkin aka yi ba karuwa take ya ga ba ya lalace to matsalan da suke ciki gasa suna jibge ba mai aikin yi su kansu yan madina aikin da ke gaban aikin cikin garin madina sun mushi yawa to kuma ga wasu sun karu sun zo suna neman aiki ba shi ba jali ba komi biloniya ya bar kudin shi ya taho ya zo garin madina ya zo ba sana'a ba abin da zai sayar kaga matsalar ta zo to da ma iyakansu kenan an ce ga group din sun zo sun taru a riga kallon su ana solving problem din su ana diban biyu uku hudu ana warwarewa a to karuwa kuma suke yi to ka gan kai ne shugaban da aka baka wannan maza ba ai sai ka gudu to baka gama warware na waɗannan ba ga waɗannan suna jiran ka ga waɗannan suna kuma ga sun sauka a ga su can ma na tafi ga suna zuwa matsalolin karuwa yake yi wanda kuka iske a cikin garin su karan kansu ba su da aiki aikin yayi musu kaɗan sun fi karfin yawan aikin sai sun fita kamar ƙauyuka ne misali ka kaga mutum ya yi noma ya aje kayan abinci to in ya zauna zai cinye abincin sai ce bari fite je karo to kuma sai aka ce a ya zauna ga kuma wani ya zo shi ma ya ci da shi kaga ba aiki ya taso ba aiki ya taso saboda haka karuwa suke yi iz kana qad udhina bil hijrati likulli man amana billahi wa rasulihi saboda an riga an ba da izinin an ba da umarnin a hijira a wannan gaba duk wanda ya imani da Allah duk duniya an ce a haɗa wuri ɗaya ko a ina kake a wannan lokaci an ce ka bar inda kake ka zo a haɗa wuri guda wa ma'lumu ko malam yace sananne ne annal madina lam takun ala sarwatin tali ila madina bata kasance tana cikin kuɗi ba ba su ba santan business bane ba kasuwanci ake yi ba fata za a mizanu halal iktisadi sai ya zama eh, mudunta na tattalin arzikin ƙasa ya girgiza ko kai ne kake ta baki a jere a jere a jere in ba sa aka yi ba in ba karfi kake da shi ba sai ka katsu sai wani ya sallama a ce ka ce ka da Allah ko rabu da shi kai na ma ciwo ke na jona kai na ma zai tsage kuma kana son shi fa lodi ne kawai ya maka yawa wa fi hadhihi sa'atil haraja a wannan lokacin kuma da ake cikin wahala qamat quwwatul mu'adiyyati lil islami maƙiyan musulunci su kuma sai suka miƙe bishibi muqata'atin iktisadiyya da wani abin da ya kama da yanke tattalin arzikin ƙasa qallat aji ajha al mustawradatu sai ya zama abinda za a importin a shigo da shigirin Madina kuma sai ya zama yayi kadan wata faqamatu zuruku sai sabai suka zauna cikin yunwa da wahala kenan na so ya haska maka ginshiki na farko da manzo Allah sallallahu tare da su gashi sun mushi kuri su ne musulmi musulmin nan yanayin su kashi biyu ne akwai ƴan maka akwai yan Madina ƴan Madina suna da saukin matsala ta wani bangare amma kuma ƴan maka da suka zo suna tana cikin matsala za su jefa ƴan madina su ma cikin matsala an kana da shi misali ɗan wanka bai da shi rigima bai zo ba kai ma za ku koma zero kai ma baka da shi to ƴan madina suna da shi suna zaune cikin iyalansu to amma ƴan maka sun zo su kuma ba su da shi sannan haɗuwansu ya sa arna sun ja baya suna jin tsoron su kawo kayan kasuwanci cikin garin kowa ya daina kawo kayan abinci kasuwanci ya tsaya cak ga sun zo aikin kafa gwamnatin addini kuma gashi ba abinci ba gida ba yanayin rayuwa to wannan su ne ɓangaren musulmi sannan zai tattauna mana kuma akan ɓangare na biyu sai kuma ya haɗa mana waɗannan ukun yaya manzo Allah ya warware matsalolin waɗannan jinsin guda hudu guda uku manya da kuma na hudu wanda zai ƙara shi daga ƙarshe har manzo Allah sallam ya kafa garin Madina sannan ya fuskanci aikin da ke gaban shi Allah ya taimake mu sai mu tashi bawon kenan ko amma al Sani.